والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين لا ينقوى السلام عليكم ورحمة الله جيه من قوة عشان آية تتكت أكتم من سورة من البركة سورة الإسراء يوكما بإذن الله تعالى ومتاك فرقم آية تترى أيوة ومن يمتنا أكيد بقوة رمضان أو من يمتنا أكيد بقوة رمضان wanda kuma ya dace da sha tara da watan ɗaya shekara ta dubu da ɗari tara da kuma tasa'in da gaba. Malam Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما إن هذا القرآن Lallai wannan alqur'ani mai girma ya hadi yana shiryatuwa lillati hiya aqwam ga hanya wadda ita ce mafi miƙuwar hanya Wai المؤمنين الذين يعملون الصالحات ينايم بشارة waɗanda suke mummunai waɗanda suka aikata aiki nagari anna lahum ajran kabira cewa lallai suna da lada mai girma a wurin su. wa anna allazina la yu'minuna bil akhirah kuma yana ba da labari game da waɗanda ba su yi imani da ranar ƙarshe ba cewa a atadna lahum azaban alima mun yi musu tanadi na azaba wadda take mai radadi Allah ya tsare mu wannan shine siffofin alqur'ani mai girma shiryarwa zuwa ga hanya mafi kyau yahdi lillati hiya ahsan allati din nan na'at ne man'ut din mahzuf domin a ka'ida akan shafe na'at a kyale man'ut a wani lokacin a kawo a shafe man'ut a kawo na'at dinsa an gane ku yahdi lillati ay yahdi lil hal allati hiya hasan ko lit tariqati allati a aqwam ko al ko at tariqa ma'ana qur'ani na shiryarwa zuwa ga hanya wadda ita ce mafi dacewar hanya ta fuskar aqida ta fuskar shari'a ta fuskar ibada ta fuskar mu'amala ta fuskar shari'a da tsarin rayuwa zaɓin alƙur'ani shine zaɓi mafi mai kowa mafi dacewa an gane ko sannan kuma yana bishara da masu imani da aiki na gari cewa suna da lada sannan kuma yana gargaɗin waɗanda suke kafarai cewa suna da azaba mai rabbi sallatin ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا ويدعو الإنسان كان ابا يناين الدعاء بالشر تالهيري دعاءه بالخير فتنسى الى الدعاء بيكي تشبي وأنا الدعاء الشر kwatankacin addu'a da yake yi ta alkhairi menene ma'anar wannan aya malamai sun ba ma'ana guda biyu ma'anan farko ɗan adam yana da gaggawar yayi addu'a ta sharri tamkar yadda yake gaggawar alkhairi za ga nan da mutum idan ɗansa ya yi masa ba daidai ba yaronsa ya masa ba daidai ba sai ka janda na ce Allah wadanka kai Allah wadan haihuwar zamani kai wannan yaro ka da haifin mutum amma ka haifa halinsa ba sai mace ta yi mummunan addu'a ga ɗanta tana gaggawar mummunan addu'a ga ɗa Allah wadaran wance Allah wadaran wane ko namiji ya yi gaggawar addu'a ta sarni ga ɗansa du'a a hubin khair irin addu'a da dace alkhairi ne kamata a ce ya haka to saboda me yake haka wa kana al-insanu ajula dan shi dan adam mai gaggawa ne an gane ku wannan ma'ana ta farko ita ce za mu hararo a cikin surat Yunus da Allah ke cewa yadda yake gaggawar an mana addu'o'i na alkhairi da a ce sharri ma haka yake gaggawar an mana da yanzu babu kowa a nan saboda galibi ba kuna mu ba yake saba da faɗin alkhairi da yawa ba sai sharri duk wanda ma ba daidai ba yanzu ka tsine masa yanzu ka la'ance shi to Allah ya kawo wurin ansawa saboda nan take kuma da anjima jima kai ne zaka zo kai nadama shine to walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra ijalahum bil لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون wana da Allah maɗaukaki na saurin ansa addu'ar sharri da mutane ke wa kawunan su ko cewa ‘ya'yansu da yana saurin ansawa kamar yadda yake saurin ansa ta alkhairi da yanzu babu kowa a bankasa la kudiya ilaihim ajalin amma cikin ranar ubangiji sai ki la'anci danki sai Allah ki karba sai kai Allah ga danka sai Allah ki karba saboda yanzu ya baka haushi ne bayan minti biyar kuma ka huce an fahimta ko to wannan rahama ce ta ubangiji rashin ansa irin wannan addu'a har yanzu kuma akwai iyaye da suke la'antar ƴaƴansu ko su zage su akan abin da ba haƙƙin yaron ba yaro bai jin bai gani ba kila ke ce kika umarce shi yi abin da bai dace ba ko kai ne ka umarci ɗanka yi abin da bai dace ba ga shari'a a irin wannan tsari ba zai maka biyayya ba to wani idan an ki masa biyayya sai ya tsine ko yawa yaro barazana cewa zan tsine maka in maka yi kaza ba to matukar abin nan da zaka yi sharri ne mahaifi ya ce ko kai ko ya tsine maka to ba za ka yi sharri ba in ma ya tsine ma Allah ba zai karba ba ba ta lokaci ko yake dan Allah ba zalimin sarki bane ba an fahimta ko fassara ta biyu wa yad'u al-insanu bi sharri du'a'ahu bil khair wani lokaci dan adam yana yin addu'ar sharri kamar yadda yake yin ta alkhairi abin nufi za ka ga mutum yana roƙon Allah kan Allah ya baki dama ya saba masa yana neman mace zai aikata alfasha da ita sai ya addu'a Allah ta ya za su sata za su fashi da makami sai ya addu'a Allah ta ya dace zai saci kuɗin gwamnati sai ya addu'a Allah ya bashi sa'a kar a gane to wannan addu'an ta sharri ce dan kana addu'a wa kanka da sharri dan abin da za ka yi sabon Allah ne akwai wanda za ga ya nace ka inda na in yana addu'a kan wannan akwai wanda zai je umara akwai wanda zai sa ayo masa umara akwai wanda zai je haji akwai wanda zai sa zai biya ayo haji dan ayi masa addu'a ta ta tashi yayi sama da fadi ko ko dan ayi masa addu'a ita ta dace da waɗanda suke farkanta abokanan aikata fasikancinta ko shi dan ayi masa addu'a ya dace da abokanan aikata fasikancinsa yad'u al-insanu bi sharri du'a'ahu bil khair wa kana al-insanu ajula dan adam mai yawan gaggawa ne da haka dai kowane ɗaya daga cikin guda biyun da bai dace ba ko na farkon ko na biyun kuma dukan sa zargi ne da ubangiji ya koro wannan kisa ba wai ya dan adam ake ba ana nuna zargi ne a gare shi dan me yake irin wannan addu'ar ma'ana bai dace ba kun gane ko Allah ce wa ja'alna al-laila wan nahara ayatayn mun sanya dare da yini su zanto ayoyi guda biyu fa hauna ayatan layl ayar dare ita sai muka dakushe haskenta wato wata kenan ja'alna ayatan nahari mubsira ayar da ke cikin yini sai muka sa ta zanto mubsiratan wanda ke sa mutane su gani su ga abin da ke nesa su ga abin da ke kusa da yaushe ne haka take faruwa da daddare ko da rana da rana da haka mubsira a nan gurin ba ismul fa'il bane ba ana nufin zatu ibsar yaso da dama sukan ce wato sama haru shi yini ba shi ne yi azumi ba suna nufin wanda yi ni cikin wannan yini ya azumci yini amma sai su ce sama haru sama haru ma'ana kamar yini shi shine yayi anan waja'alna na nahari mubsiratan kamar ita wannan ayar ta yini wadda ita ce rana kamar ita ce mai gani bayan ita aikinta ta sa a gani ta haskaka wa mutane duniya su samu gani wa ja'alna nahara ma'asha kowa ya tafi neman abincinsa an gane ku dan shine abin da ya bayyana a cikin ayoyi daban-daban an gane ku kamar yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ke cewa da Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya dare ya zanto na dindindin wane ne zai kawo muku haske da kuma ubangiji ta'ala zai sanya yini ya zanto dindindin waye zai kawo muku duhun dare ba wanda zai wannan sai Allah to sai ce wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan nahara litaskunu fihi wato wannan fil layli kin wa litabtagu min fadlihi wannan fil nahari kin an gane ku waja'alna ayatan nahari mubsira abinda yasa muka sanya yini ya zanto mai bada haske litabtagu fadlan min rabbikum dan ku tafi neman abinci ku nema daga sallalar ubangijinku dan kasuwa ya tafi dan makaranta ya tafi kasashe duk su tafi wa li ta'lamu adad as-sinina wal hisab ko mun kawo canjuwar dare da rana don ku gane adadin asinin shekaru wal hisaba kuma domin ku gane lissafi wato da a ce an bar zamani ya zanto dare kadai da ba za ka iya gane ɗanka yayi haihuwa yayi sati ɗaya da haihuwa ba ballantana kai maka suna an gane ko wato canjuwar dare da rana hikimomin da ke cikinta dan fayyace lokuta lokutan ibada kasancewa duk juma'a bayan shuɗewar kowane kwana bakwai za ka yi sallar juma'a dan ka fayyace lokacin azumi ka san cewa bayan shuɗewar kwana 29 ko 30 to azumin ka ya riga ya cika ka kammala ka san cewa yau ne za ka tsaya arfa bayan tara ga wata kenan wata ya yi kwana tara cikin zulhijja yau ne za ka yi jifa na jamratul aqaba ka san cewa ranar goma ga wata yau za ka yi tawaful ifada rana kaza yau ne kwanakin mina واذكر الله في ايام معدودات ومن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه duk wannan dan saboda ka gane wannan aka sa maka dare da rana in ba dan dare da rana ba za ka fayyace wannan ba haka mace ka san kwanakin iddarta idan mijinta ya mutu ta kaza kwana na za ta yi arba'ata ashhurin wa asra sai da shi da wani dare da rana ne za ta gane wannan idan bata an sake ta ba ta tsara yin al'ada ba ko wanda saboda tsufa ta daina al'ada iddarsu shine wata uku Wallai ya isna min al-mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur wallahi lam yahidna ya ya za ka yi ka gane wata uku su shuɗe in ba dan canjuwar dare da rana ba sai da zuwan dare da rana sannan kuma ku san yaushe ne ayyukan ku alƙawarin da kuke karɓan baki ka karɓa rana kaza za ka dawo da shi rana kaza ga watan kaza an ba ka kwangila gina wani wuri kaza za ka fara rana kaza ka kare rana kaza ga watan kaza kuma kuɗin ka su fito lokaci kaza kuma ka shiga makaranta rana kaza ga watan kaza kuma za a yi jarabawa a kalandar makaranta rana kaza a rana kaza a tafi hutu wannan ba dan Allah ya sanya dare da rana ba duk ba za ku gane wannan ba an gane ku wa huwa allazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura ashe abun wa'azi ne kuma abin ni'ima ce da kake bukatan godiya canjuwar dare da rana da Allah ya sanya dare kadai to da sai zanto akwai wahala ko rana kadai akwai wahala amma sun jawo su inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab an gane ko to shine litalamu adadin sinina dan ku gane adadin shekaru wal hisaba kuma ku gane lissafi wa kullu shay'in fassalnahu tafsila kowane irin abu mun rarrabe shi iyakacin rarrabewa ma'ana kowane irin abu da ya shafi addini an yi bayanin sa kamar ayar da ta gabata can cikin suratul nahl wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin shine bayanin komai din sai sai ne wa kullu insan ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا wa kulla insanin lalle kowane ɗan adam alzamnahu ta'irahu fi unuki mun lizantar mata ta'irahu sakamakon aikinsa fi unukihi a tare da shi a haɗe da shi ba zai rabu da shi ba ta'ir anan nan gurin ba wai tsuntsu ba a'a al'amal allazi kama bihi al-insanu fi hayatihi dunyawiyya sawa'un kana salihan aw sayyi'an irin aikin da mutum yi nagari ko wanda yake ba na gari ba shine ta'ir wa kullu insanin alzamnahu kowane dan adam za mu lizinta masa sa'irahu sakamakon aikinsa fi umukihi a haɗu da shi duk da cewa lafazin unuk yana nufin wuya amma nan ba wuyan ake so a babu labari ba a larabta sukan ce sa'iruhu fi umukihi ga dukkan abin da yake haɗu da kai baya rabuwa da kai sai ya zanto sun kamanta shi da abin da aka rataya maka shi a wuya aka ɗaure shi da wuyanka kaga duk yadda za ka yi gudu ko ka yi motsi ko ka juya nan ka faɗi can gurin abin da ya baya zarewa da kanka sai in an zare shi ma'ana ubangiji na ba da labari ne wannan cewa ranar tashin kiyama kowane mutum za a lulunta masa aikinsa wa nukhriju lahu za mu fitar masa da shi yawmal kiyama a ranar tashin kiyama kitaban wato mu bashi wani littafi na musamman yalqahu wanda wato ainihin zai damu da shi ko zai karbe shi mansuran abuɗe mansuran bi ma'ana maftuhan kenan kowane dan adam za a ba shi littafi a rubuce a ciki ga sakamako sakamakon wannan yana rataye da shi babu yadda za a yi rabu da shi ba yadda za a yi gujewa sakamakon sa sai a ce da shi ikra kitabak ka karanta littafinka ka fa bi nafsika al-yawma alayka hasiba ya ike ka hisabi a yau abin da ka karanta shine abin da zaka sani cewa shine makomarka manhita da dukkan wanda ya shiryu ya kama tafarkin shirya fa inna ma ya tabi li nafsi sanadi ya shirye ne dan kansa kansa yi magata wa man dukkan wanda ya bauɗe wa tafarkin gaskiya fa inna ma yadullu ala nafsi sanade wa sakamakon katan nan zai fada kansa ne fa inna ma yadullu alaiha sanade wato sakamakon wannan kata yana komawa ne alaiha bi ma'ana ala nafsi wala tadru wazratun wuzra ukhra wata rai ba ta laifin wata rai wa na kunna mu'azzibina ba mu kasance masu azartar mutane ba hatta na ba ta har sai in mun turo da manzo wato a nan gurin kenan ana nuna kowane mutum za a lantsa masa aikinsa kuma a ce ya karanta kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba lafazin kafa tana zuwa muta'addi tana zuwa kuma lazima wato fi'ili ne imma an yakuna muta'addiyan wa imma an yakuna laziman lokacin da duk lafazin kafa ya zanto muta'addi to yana bukatar maf'ulan bihi guda biyu al-maf'ul al-awwal wa thani an gane ku ورد الله الذين كفروا بغيرهم لم ينالوا خيرا في سيتمي وكفى الله المؤمنين القتال هذا كفاءة الماضي الله سين فائل المؤمنين المفعول الأول القتال المفعول الثاني وكفى الله المؤمنين القتال فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيك وانا المفعول الأول كنا هم al-maf'ul al-thani kin Allah lafzul jalala shine fa'il din wato idan ka ta zanto fi'li mutaaddi ya ta'adda ila maf'ulain amma idan ta zanto lazima tana zuwa lazima ta yadda ba ta bukatar maf'ulan bi to a irin wannan halin fa'iluha yakunu maqrunan bil ba'i تأتي كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا كفى بالله وكيلا أن ينكو kafa billahi wakila yanzu lirada su sai zanto kafa shine fi'il madi billahi alba'u anan gurin harfu jar mabniin ala al-kasr la mahalla lahu min al-i'rab الله لفظ الجلالة شيني فائلي نكفا مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد توصلة وكيلا سيزن تمييز na'am ko ko na'am haka yi kafa bi nafsika yau yawma alayka hasiba man yatada fa inna ma yatadi li nafsi wa man dalla fa inna ma yadullu alaiha yanzu nan na nuna idan ka riki tafarkin gaskiya ba wanda za ka goranta ma ba wanda za ka yi masa takamar aina karɓi gaskiya kanka kai wadata idan kuma ka kauce haka ba wanda ka cuta kanka ka cuta wannan kamar jaddadawa ne game da waɗansu za su zo gaban annabi su musulunta sai su rinka ya annabi gori kamar mun shiga musulunci don mu kara ma taron mabiya Allah ta yamunnuna alayka na aslamu qul la tamunnu alayya islamakum bal illahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin saboda haka duk wanda ya karbi shari'a kansa ya karɓa mu wala taziru waziratun wizra ukra wata rai za ta ɗaukar laifin wata rai akwai wani iskali da malamai suke iradin sa suke koro su karkashin wannan cewa wata zai mata daukar laifin na tare amma ga ya tabbata cikin bukhari hadisin abdullahi dan umar innal mayyita yu'azzabu fi qabrihi bi buka'i ahlihi alayhi mamaci za a yi mata azaba cikin kabari sakamakon kuka da aka yi mata bayan an binne ma'ana dukkan mutumin da ya mutu aka binne shi yan gidansa iyalansa matansa 'ya'yansa, abokanai suka rinka kuka gargadan yawan kukan da suka yi gargadan azabar da za a yi masa to abin tambaya a nan gurin waye yi kukan shi ko su to ya kuma ta azaba shi ko su to kuma ga shi wala zuru wa zalatun nazara ukhra to sai malamai suka ce wannan aya ba ta cin karo da wannan hadisi yadda bayanin yake ana yi mutum azaba a cikin kabarinsa ne sakamakon kukan da ahalinsa suka yi ba a kowane hali ba sai a ɗaya daga cikin hali biyu hali na farko ya zanto shi yayi wasiti cewa idan ya mutu a yi masa kuka saboda su mutanen jahiliya suna ganin taron masu kuka bayan mutuwa abin alfahari ne za haka sai suke yi wa iyalan gidansu wasiti cewa idan na mutu a yi kuka da yawa aka tarkata bin al'abdu yake cewa idza mittu fan'ini bima ana ahlu wa shutti alayya al-jayba yabnata ma'abadi ولا تجعليني كالذي ليس همه كهمي ولم يغني غنائي ومحكمي kike ta idan na mutu ki mun kuka da yawa ba ta sai ki fadawa kuma ki zo ki yayya da tufafin ki akan gawata ya ke yar gidan ma'abadu kar ki sanya gawata ta zanto kamar gawan gama garin mutane ya ayyuhan nas kar ki sa ni in zanto kamar gawan talaka da ba ya da gata in ya mutu ba a masa kuka ki rusa kuka da yawa to a jahiliyyar ta haka suke to da haka da annabi ya faɗi wannan hadisin yana maganar za a yi azaba cikin kadari ga mutumin da yake wato ainihin ya yi wasiti ne da kanta cewa in ya mutu a yi masa kuka to wannan idan ya mutu aka yi masa kuka dinnan za a yi masa azaba cikin kadari duk da ba shi ya kukan ba a nan sai ya zanto ayar wala ta zuru wa zaratun wazara ukra ba za ta gaskata a kansu ba tun da laifinsa ne ne ya yi mummunar wasiya da haka azabar da aka yi masa an yi masa azaba ne bisa ga laifin kun ban wannan na biyu suka ce ko da mutum bai wasiki ba ya zanto ya san a al'adance a garin su in mutum ya mutu ana masa kuka to ya zama wajibi yayin da ka shiga wani halin da kake ganin kila ba za ka kai labari ba kai ko kana cikin lafiya ka rinka tare iyalan gidanka kana cewa ni dai dan Allah ko da na mutu kar an yi kuka abokanan ka rinka faɗa musu da Allah ko da na mutu kar an yi kuka ƴaƴanka matanka jikokinka duk wanda ka rinka musu wasikin haka amma idan ka san al'adan garin ku ana yi sannan ka yin wannan wasikin sai ka mutu aka maka kuka har yanzu kuma sai an maka azaba laifin ka ne na tayi ku kuka alal munkar amma idan kai wasiki cewa kar ai mun kar ai mun suka yi kunnan kashi suka zo suka yi maka to a wannan lokacin da za a yi maka azaba tun da ba laifin ka bane wala ka zuru wala sun zuru ukra ba su tafi ka shi yasa sahabbai idan za su mutu wasiki suke yi Abdullahi dan Mas'ud yake cewa idan na mutu idan kun zo kabarina, na ku yi allahadu kar ku yi ashakku allahadu shine za a yi katon rami sai kuma a yi masa karmi daga inda alƙibla take sai a zira mutum a ciki wannan ana yin sa ne da kasar da take akwai karfi ba kasa mai zaizayewa ba yace domin haka aka wa annabi haka kuma annabi ya kire idan za ku mun kabari to ni irin wannan yace sannan idan kun rufe ni kar ku tara kasa da yawa ta wuce tsani daya tunda annabi ya hana kasan kabari ta wuce tsani daya duk kabarin da ya wuce tsani daya to ya zama an yi munkari kamata a izalatul munkar a lokacin nan a rage yawan kasar a zartare ta yace sannan ku dauki hoge ku sa a daidai kaina kamar yadda aka wa annabi haka suka rinka wasiki kafin su Abubakar ya tace dauke ta tsunnan riga ce idan na mutu ku sa mun likkafani da wannan rigar to ya dan suka ce ya za ka dauki tsohuwar riga malam malam ka yawo da ita ka sa ta kaje juma'a ka je idi ka ji jiki samo sabon yadi da sai ce innal hayya ahqqu bil jadid rayi shi ke bukatun sabon yadi amma da wanda ya mutu ko me bukatun sabon yadi yo baka ga ya da mutum da manya manyan motoci irin bambalasta din nan da irin makauniyar handa din nan amma idan ya mutu yan gidansa fa da matansa da yan zasu a nemo mai akuri kura ba maganar martani a ranar kuma ba magana a shiga bambalasta sai ne a kori kura ita ma ba sabuwa ba duk kudin sa haka za a yi ba wanda zai ce a tafi a bayan gudun dan balasta din ko ya zara kurai din duk ba wannan magana a kori kura karshen dan adam fa kenan fa sun yi rabin na wa asala ta fi lilikan fa kenan fa illa alladhina amanu wa amilu salihati falahum ajrun ghayr mamnun in ba ku shiga cikin wannan exceptional din ba wannan ko gajiyar to kai hasara dole sai ka shiga cikin zai ladina amanu in da haka ba a asala ta fi lilikan an gane ku to da haka wala taziru wa da kun wuzra ukra shine dai dangantaka ta da wancan hadisi wa ma kunna mu'azzibina hatta na da aka rasula ba za mu yi wa mutane azaba ba har sai mun turo musu da manzo to shine abin da Allah ke cewa rusulan mubashirina wa munzirina li alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allah azizun hakima ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزع قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى وتطور من ذو دغا ينكي هنزلي قوة الأمة أن تطور من ذو تبو ذكر مطل يسامو تسوى أجبان الله إن يجي أتركتي بايد هنزلين ذي بايد وشيني معنر بذاني أزابة بحثي من تطور من ذو to wannan soyayya ta ta kawo tambaya menene hukuncin mutanen da suka mutu a lokacin fatra fatratul wahayi annabi isa baya nan ba a riga an turo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam irin mutanen da suka mutu a lokacin jahiliya shin menene makomarsu shi yan wuta ne su ko yan aljanna ne su waɗansu malaman suka ce Allahu a'lam ba mu san makomarsu ba waɗansu suka ce a'a ai wannan ba za a yi musu wata azaba ba domin Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina kana da aka rasula har sai mun turo da manzo tunda ko ba a turo musu manzo ba to su ba za a yi musu azaba ba waɗansu malaman suka ce a'a wannan azaba da Allah yake korewa anan azaba ta kife mutane kamar da aka kife mutanen annabi lutu kamar da aka samuda kamar da aka adawa irin wannan azabar ba a yin ta sai an turo manzo mutane sun kifi to sai a yi musu irin wannan amma azaba ta lahira kan duk wanda ya je a kafirce sai ya shiga cikin ta ko a lokacin jahiliya ya mutu ko bayan turo manzon Allah suka ce ya daga da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cikin hadisin bukhari amru bin al-hayy yake cewa na ganka yana jan karan a cikin wuta wanda kuma ya mutu ne lokacin jahiliya yace li annahu awwalu man sayyaba sawa'i shine farko wanda ya fara kawo a haramta waɗansu ita na dabbobi don saboda canfi da larabawan jahiliya ai ka ga ba lokacin annabi Isa yake ba bai kuma dace da lokacin annabi Muhammad ba amma lokacin ya bada labarin cewa wannan mutumin dan mutum ne an gane ko da sauran kafirai da dama sai suka ce Allah yana magana za a shiga cikin wuta ne saboda kafirci to yawan an turo annabi ba turo annabi duk wanda ya mutu a kafirci sai ya shiga wuta innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim lanatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in saboda haka wannan innal ladina kafaru suka ce allazina ismul mawsul ne ismul mawsul kuma siga ne daga cikin siyar na umum a ilimin usulul fiqh suka ce dama da kullu da jami'u da allazi da allati da da allazina da allahi ko allati dukkan waɗannan suna fa'idantar da umum yadhuru kullu aw jami'u an gane ku? wa qad talalla zillatil furu' da kullu da jami'u duk gani na umum yana shafan kowa da kowa in ya samu wannan sifar haka allazi da allati yana shafan kowa da kowa mutakar ya shafi wannan sifar suka ce to duk wanda sifar kafirci ta haikanta azabar lahira kana nan kana jiran sa ta duniya sai cewa a tumbuke al'umma ba za a tumbuke ba tunda ba a tsoro da manzo ba to sai Allah ya وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول ففسقوا فيها فحق حق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا وإذا أردنا أن نهلك قرية وبنجي جيتي إذا من ينفن هلكت دوت القرية amarna musra fiha sai mu umarci mani'imta cikin wannan alƙarya fa fasaqu fiha sai su sako a cikin ta fa haqqa alaiha alqawl sai ya kasance kalma ta azaba ta tabbata akan su fa dammarnaha tadmira sai mu rusa wannan alƙarya tadmirin iyakacin rushewa yayin da duk Allah ya nufin karya wata kasa ko karya wata daula abin da ke faruwa mani'imtan gari za ka samu suna cikin saɓon Allah a maimakon su yi Allah godiya kan ni'imar mulki kan ni'imar kuɗi kan ni'imar lafiya kan ni'imar mukami da shugabanci sai su yi amfani da waɗannan al'amura wajen sabon Allah to idan kaga shugabanni suna sabo malamai suna sabo sabo wanda yake na zahiri karara na fito na fito da Allah shugabanni na yi shugabannin gwamnati na yi manyan gari na yi to alama ne na cewa sharuɗa sun fita na halakar da al'umma amarna mutrafiha sai mu umarci mani in ta wannan gari sai suka ce dan me za a ce mani imta ya yi wannan kuma suna sabo talakawa mata suna sabo ko su saka ce dan saboda su saban mabiya yana da sauki akan sakon shugabanni ba wai dan ba su da laifi ba suna da laifi amma sun samu kafar yi ne yayin da suka samu manya na yi dana manta wani na bani labarin wani shugaban karamar hukuma ta gara kan taɓo kaɗan ko wani shugaban karamar hukuma ya sa wato abin nan ma'aikatansa na ƙasa aka cire wata dosa ta ƙarya aka fitar da waɗansu kuɗi masu yawa kamar dubu ɗari ko na a makamancin haka to waɗanda suke sun je sun tsara wannan bosar da suka kawo ya sa hannu to kuma sai suka taho da wata ƴar ƙarama ita kuma ta naira dubu ashirin da biyar sai kuma suka dafi suka ce ya sa hannu da ya leƙa ya leƙa ya ce wannan ka sai suka ce kanwar wasan ki ce to to to to kalmar ta ce ko to to shi ke sai sai aka rasa ba yanzu ce ba kalmar ta ce ba kowa bai ba dai ko amarna mutra fiha fa fasaqu fiha fa hakka alaiha alqawl fa dammarnaha tadmira dangane da tattaran wannan aya amarna mutra fiha sai mu umarci mani cikin gari mu umarce su da mai da da'a ko da bai ambaci kalmar da'a ba saboda za ka fahimci wannan a wani wuri na cewa inna Allah amuru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba inna Allah ya'murukum an tu'addu al amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil adl wannan abin da Allah yake umarni amarna mutrafiha sai mu umarci mani imtanta da me za mu umarce su bai faɗe su ba saboda ya zo cikin waɗansu ayoyin za mu umarce su da tauhidi dan ba ta yi barka wala ya amura kuma an tattakhudul malaikata na nabiyina arbaba za mu umarce su da adalci dan Allah baya son zalunci za mu umarce su da da'a dan Allah baya umarni da alfasha inna Allah la ya amuru, bil fasha da haka yake za mu umarce su ko da bai faɗi mu ne ba ta san da'a su. tunda ka san yana daga cikin sifofin Allah la ya amuru bil fasha yana daga cikin sifofin sa la ya'murukum an tattakhudul malaikata na nabiyina arbaba da haka amarnahum bit ta'a za mu umarce su da da'a fa fasaqu fiha su kuma sai su fasikanci ma'ana sai su ki aiwatar da wannan sa'ar da muka ce su fa haqqa alaiha alqawli ina fata an fahimta to wannan shine ɗaya daga cikin fassarori waɗansu malaman suka ce amarna mutura fiha sai mu yawaita mani'inta domin at-ta'mir yana zuwa da ma'anan al-iftar ko at-takfir takfir shay sai mu yawaita mani'inta a gari saboda tabi'a idan ni ina tsayawa sai yawa to sai kuma da adadin ya ciki. كلا إن الإنسان لا يتغى أن رآه استغنى to idan Allah na san da imanin ku sai ya kyale ku da talauci ko ba ya ba fallasa yau da daɗi gobe babu yau a sha bitar gobe kuma an ɗan samu da ba ya ba fallasa amma idan Allah ya ba ku kullum cikin wahala ba ɗauke wutar lantarki ba kamfar man fetur ba kamfar ruwan sama kullum ana cikin jin daɗi ka nake so in ce aka bar kullum cikin jin daɗi ba tare da waɗannan wahalhalun ba to sai dan adam ya yi shigi sai ya dauka cewa ya kai inda kai yanzu duk kafir cewa da duniya turai kai shi shigi ne na wadata ya saka cewa shi gaban ilimi shi gaban kere-kere shi gaba ta fuskar noma shi gaba ta ayyukan soja shi gaban masana'antu shi yasa sai sa da a ce sa iya kai labari ko ma ba Allah ma su kaɗai na kawai sai suka yi imani da madda suka dauki mazabi na materialin kawai ai imani da madda la ilaha wal hayatu ma'atta ba Allah kawai sai material saboda suna ganin ga tattalin arzikin kasa ga menene innal insana la yatgha ar-ra'ahu istagna amarna mutra fi hakinan sai mu yawaita mani imta in ma yawa in mani imta suka yawa to kuma sai sabo yayi fa ta ko fiha sai sai sabo fa hatta alaiha alqawlu fa damannaha tadmira wadansu kuma wadansu fasarorin da ba amma wadannan sun fito wasi sai Allah ce wa kan ahlakana min alquruni nawa nawa muka halakar daga cikin alqaryu daga cikin karni karni tsare ko da so gabata min ba'd nuhin bayan shudewar annabi nuhu alaihi salam wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira lalle ka ya isa khabiran kwararre basiran kuma masani bi dhunubi ibadihi dangane da zunuban bayansa ma'ana ya zama khabir ko kace daga alkhabar ne mai bada labari ya isa cikakken mai bada labari basiran kuma masani ko kuma kabir ce daga alkibra karewa lalle ubangiji mai karewa ne ta fuskar gane halayen bayinsa ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir dan shine al-latif shine kuma al-khabir من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا إيه. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا من نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا من كان يريد الآجلة duk wanda ya kasance yana son mai gaggawa mai gaggawa a nan ita ce duniya yadda take da gaggawar zuwa haka take da gaggawar tafiya shine wani ke cewa ita haka take ba ta auren mutunta kamar atin da zai inji ibn tayyib tamfar yadda ka san kilaki ce karo ce ba ta tsawa da namiji daya yau tana tare da wannan gobe tana tare da wancan jiya wancan ne ta mun lokal gamin yin kuma wani ne sabo jiya wancan ne administrator yau wani ne sabo kuma gobe wani za a yi sabo haka duniya take ba ta auren mutum ɗaya, ta jira har ya mutu ta masa takaba ba za ta yi wannan ba kamar atin da zai tamfar mace ce wadda take kilaki yace halafat lana Allah ta takuna uhudana wa ka'annaha halafat lana Allah ta fi. ka rantse mana ba za ta saba alkawalin mu ba kai ka ce rantsuwa sai dama sai ta saba din al'ajila ta zo da gaggawa kuma ta tafi da gaggawa duk wanda yake son al'ajila duniya ajjalna lahu fiha ma nasha to zamu gaggauta masa fiha a cikin duniya din ma nasha wa irin abin da muka so ba shi abin da ya so ba liman nuridu kuma mu gaggauta samuwar hakan ga wanda muka so ba kowa da kowa ba thumma ja'alna lahu jahannam sannan kuma sai mu sanya wutar jahannama ta zanto yaslaha ita ce zai shige ta mazmuman yana abin zargi madhuran kuma wanda yake halakacce. Allah tsare mu ma'ana dukkan wanda ya fifita duniya ke an gane ku man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhsun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar shine yaslaha mazmuman madhura wa man arada al-akhirata amma wanda yake son gidan karfi ita ce lahira an ce al-akhirata ranar karshe saboda daga ita babu wata ranar maganan kuma lissafin dare da rana ya wuce la yarawna fiha shamsan wala zamarira ne kuma in suna cikin aljanna in suna cikin san gurin kuma ya tihil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min ra'ihi azabun ghalid azan Allahu ajaran wanda yake son gidan karfe ita ce lahira wa ta'alaha ta'ayaha yayi aiki laha domin tabbatuwar ta ita lahira din ta'ayaha irin aikin da yake samar da ita din wa huwa mu'minun alhali yana mummuni fa ulaika kana sa'yuhum mashkura to irin wadannan lalle aikin ya kasance mashkuran abin godewa abin godewa ta fuskar ubangiji abin godewa kuma ta fuskar mala'iku an ko dan yace kana Allahu shakiran alima inna Allaha shakirun alim ubangiji na godiya da ayyukan bawa shine kuma ya ba su wa ta'ala an gane ko to kaga anan gurin wajen bukatar lahira ana bukatar sarka nawa farko a sami irada wa man arada wannan irada shine nufi na zuci a zuciyarka kana son dacewa da gidan aljanna kana guratar samun aljanna to wannan kadai ba sa ka samu aljanna kuma sai ka yi aiki wa ta'ala sai mutum ya yi aiki kaga as-sa'yu aiki ne wanda a cikinsa kuma akwai zabura da gaggawa ba ta kaci kenan wajen biyar Allah sannan kuma aikin da za ka yi din sai ya dace irin na lahirar dai idan ka je kai aikin da ba shi ake so ba kuma ba za a baka sakamako ba da haka da yake wa ta'alaha sai kuma yace ha. sharaɗan dukkan waɗannan ababen guda uku kuma kai ne aikin ka zama mummuni sai yace wa huwa mu'minun dukkan wanda ya cika wannan fa ulai ka kana sa'ihun maskura wanda ko bai cika wannan sharaɗan ba to ko ba zai shiga cikin wannan ba domin wannan fa ulai ka kana sa'ihun maskura jawab ne na sharti ko jaza'i sharti can gurin kuma man arada al-akhirata wannan sharfi ne fi'li sharfi ne can ga al-sharfi nan ga al-jaza ko ga al-jawab da dole a samu tarabuti baina sharfi wa jazaihi ko baina sharfi wa jawabihi a takaice da lahira tana bukatan dan da gurin zuci sai mutum ya yi aiki kuma aikin ya aikin irin na neman lahira din irin wanda annabi ya shirye kar ka kirkiri bid'a an gane ku, sannan mutum yayi kuma yana mai imani da Allah sai ce kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik kullan numiddu kowannen su da shi na farko man kana yuridu al da na biyu man arada al-akhira shine ma'anar kullan kowanne ɗaya daga cikin su numiddu za mu ba shi abin da zai rayu a duniya za mu tabbatar masa da rayuwa ta gidan duniya ha'ula'i wa ha'ula'i su waɗannan din da waɗannan kowanne rayuwar duniya za ta yi tarayya cikin ta min ata'i rabbik wannan yana daga cikin baiwa ta ubangijinka dukiya ta kudi a bai ma kafiri kuma a zuwa ba mummuni wani lokacin a hana mummuni a ba ma kafiri din mulki haka dai a ba su gaba daya wannan duniya rabo ce ta kowa da kowa amma lahira kuma sai wanda ya aiki aikin da ya dace an gane ko wa ma kana ata rabbika mahzura lalle rabon ubangijinka ko baiwa ta ubangijinka da ka kasance mahzuran adan hanawa ba ga wani a nan gidan duniya an yi ta ne dan a ba kowa da kowa ita duniya ba wani mu ne kadai ba انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مقبولا الله تقول انظر بذاك بني كم كرتو كيف فضلنا بعضهم على بعض يد مكفي في تساكن متعني أكن والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برب رزقهم على ما ملكت أيمانهم وللآخرة أما جدا الله أكبر درجات ita ce mafi girman darajoji wa akbaru tafdila ita ce mafi girman fifiko fifikon da ke duniya ba na komai bane ba Na mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairun liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila da haka gidan lahira shine fi dacewa mutum ya hankoran neman ka. dan nan ne manyan manyan darajoji suke dan nan ne manyan manyan falala take lahira ko Allah yadda yake ce maka idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira da zaka leko can to da ka ga wutar irin ni'ima da wani irin mulki wanda baka taba ganin irin sa ko kowar dan aljanna shugaba ne a gidansa shi kadai ra'aita na'iman wa mulkan kabira aliyahu thiyab sundus khudr wa istabra wa hullu asawira min fidda wa taqahum rabbuhum siradan tahura inna hadha kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura wannan manyan manyan darajoji kenan akbar darajatun wa akbar tafdila sai kuma Allah ce la taj'al ma Allah ilahan akar kada ka sanya wani abin bauta tare da Allah fa taqauda idan kai haka sai ka zama mazmuman abin zargi mazlulan kuma abin tatarwa wanda zaka zama to tababbe baka da wani abu fa taqauda shine fa tasira kenan ko kuma ya zanto fa taqauda din ya zanto ala halihi bi ma'anar qu'ud din kenan ya zanto sai ka zanto ka zauna mazmuman a ranar tafi kiyama ka zauna zama na abin zargi ko mazlulan wanda yake wanda aka tabar da shine dukkan mutumin da ya rasa sai yau ya rasa na gobe ya rasa mai taimakon sa sai ga ya na yayi tagumi to haka dukkan mutumin da ya rasa ladan da zai kai shi aljanna kiyama sai ya zauna zaman tagumi kafin a zuwa dauke shi kuma a kai shi matsayin sa Allah tsare shine fa takau da mazmuman maqduda sai shi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقضى ربك وبنجدك يا ذرتك shine qada waɗansu suka ce amara ubangijinka yayi umarni Allah abudu illa iya. kada ku kuskura ku bautata ma kowa sai shi wannan umarnin farko kenan na biyu wa bil walidaini ihsana Allah ya yi umarnin a kyautata ma iyaye matukar kyautatawa domin ihsanan din nan wato kamar mafa'ulun mutlaq ne amiluhu mahzuf wa an tuhsinu bil walidaini ihsanan wato an ce ku yi ihsani gare su iyakacin ihsani ku kyautata matukar kyautatawa ga iyaye in ma ya bulugan na inda kalkibar ahaduhuma idan dai daga cikin su iyayen ka nan ya kasance ya kai lokacin girma ya manyanta ma ɗaya daga cikin su kenan auki lahuma ko duka su biyu fala ta qul uffin karka ce da su tur lafazin uff shine duk kalma mafi karshen daraja ta munanawa ita ce uffin a larabci adna maratibul isa'ati mafi karancin munanawa da duniyar munanawa ta sani to ko wannan ba a yadda ba ka ce ma iyayenka an gane ku wala tanharhu kuma karke musu tsawa idan mahaifiyar ka sai masa umarni karke masa tsawa ko mahaifin ka masa umarni karke masa tsawa karka nuna gajiyawar ka karka nuna kosawa saboda sun tsufa za su ta muka bukatu waɗanda suka dace da waɗanda ba su dace ba a irin wannan lokaci ka rinka juriyar haƙuri wajen sauraron su idan suna magana karka yanke su kyale har sai sun kammala tsaf ka tabbatar duk abin da suke so su faɗa sun kare kai kuma sai ka ba su ansa da sautin da bai kai nasu ɗagawa ba haka ne ya kamata mutum ya mu'amalanci mahaifinsa ko mahaifiya ko mahaifi kyakkyawan mu'amala kenan wa kullahuma qawlan karima ka faɗa musu su biyun qawlan faɗi wanda yake kariman mai daraja faɗi wanda ya dace faɗi wanda yake akwai ladabi a ciki irin wannan ya kamata mutum ya tsakaninsa da mahaifinsa karkashin nan gurin malamai suke cewa yanzu a nan ubangiji ya hana karkace ma iyaye ofin amma bai hana duka ba bai hana zagi ba to da zaki da duka haramun ne ko ko ba haramun bane ba to da wata ayar sai suka ce da wannan din <laughs> an gane ku da ita wannan ayar din domin da ka'ida shi ne idan aka hana ta karamin laifi to babban laifi min babu aula shi ya kutantanta ma haramci zo kansa amma idan aka hana ka babba ba a hana ka karbi an gane ko yanzu cewa karka da ke su karka zage su da haka aka ce da sai zanto hani ne na zagi hani ne na kuma duka amma wani gasa ne wani taki duk wannan nasu bai hana ba amma tun da aka tara ne fuka gaba ɗaya sai aka duba wanne ne ya fi karanta sai aka ce haramun ne to yaya wanda shi girma za a ce ya halatta kuma an gane ko ko wannan ga soke abin da aka yi ba a ce ba shi ya fi dacewa ya samu hukuncin haramci sama da wanda aka ce menene aka ce karka yi al'uf a tafi wanda shine azna maratib al-ifa to tun da aka haramta ta wannan ma huwa akbar minhu min babu aula abin da yake girma shi yafi girman haramci kan kun bayyana ku to sai Allah ya fa la فاطلقنا جناح الظل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما rabbani صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان من أوابين غفورا بين كالتي واكتب لهما جناح الذل من الرحمة فإذا تأهنا كذا ثم تأتي كذا لا تقل لهما أف هنيني ولا تنهرهما هنيني أما واكتب لهما أمرني واكتب لهما جناح الذل من الرحمة ka sassauta musu fukafakan rahama ka sassauta musu fukafakai na nuna kaskantar da kai yanar rahama saboda tausayi gare su wannan lafazin wannan kawai direct translation ne muka yi ɗaiɗaikun kalmomin larabci ma'anarsu zuwa ɗaiɗaikun kalmomin hausa amma cikakkiyar ma'ana idan an ce wasu lahuma janaha zulli min rahma ma'anarsa tawaba lahuma alim lahuma baka tausasa mu'amalarka da tsaninka da su in musu tawadu'u tarka nuna musu girman kai ma'ana ko kana da mutami ko kai ne shugaban kasa ka da ita ce mahaifiya ko ka dai kuma shine ka ba daidai bane kawai dan ka samu arziki ko ka samu mutami sai kai wa babanka juyin mulki a gida za ku yi mamaki cewa ya za a yi juyin mulki juyin mulki ruwan sanyi ne wanda ba zubar da jini shine ko aure ka je nema a gidan sai sai a sai wannan ya dawo saboda shine zai mata gado shine zai mata kabej shine zai mata duk wani abu uban baya da hali shi ko yana da babban mutsami yana presidanci can fadar shugaban kasa su ne a gindin magani ta ce sai wani ya zo wuce uban bai sai sai ya baka ya ko ya hana ka ba wai sai ɗansa ya zo babban sa tunda shi ke sarrafa gidan shi ke ciyar da gidan shi ke tafatar da gidan ya yi juyin mulki yanzu uban bai sai alkawari bari sai ɗan ya kunyata ta ce ai ba haka ba kuma shi nan ta tashi sai kawai ka je da tije masa magana biyu da gemu da komai masa magana biyu saboda dan sa masa zuwa mulki a gida to kar ka yadda kawai dan wani mukami da zaka samu na dukiya ko na mukamin siyasa ko wani abu kai wa ka zuwa mulki ko kai wa mahaifiya zuwa mulki lalle ka ba su girman su idan kana da shawara sai ka gabatar da abin a matsayin shawara sai ka ba su ta da nama sai su zartar ka ce ina ganin da kaza da kaza shi yafi dacewa saboda kaza saboda kaza wannan shawara ce sai mahaifi da karshe ce to shi kenan a ayi yanzu mahaifi ne kenan yanzu sai sai shawara ta gabatar sai aka yi approval amma ka zo ku ce ba za ka za a yi yanzu ka ji mulki kenan bai za ka kai haka ba فلا واقبض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كو da mun lokacin ka ce farinka cewa rabbi ya ubangiji irhamhuma mahaifan nan nawa guda biyu ka ji kansu kamar rabba ya nisa jira kamar yadda ni ma suka ji kaina suka ni tausayi na ina yaro dan karami ya Allah ka ji kansu bayan sun manyanta ya Allah ka ji kansu cikin kabari ya Allah ka ji kansu bayan mutuwa haka kullum ake so ta nagari ya rinka tuna mahaifanka kullum karka manta da falalan mahaifi a kanka ta hana idan ka barci saboda kai ta hana idan ka barci. kuma mahaifi ya hana idan ka barci saboda kai ya biya maka kuɗin makaranta ya yi hidima da kai rigar sallah abinci so uku a yini tufafi komai magani da sauransu Kuma hafiya ta ɗauke ka a ciki wata tara ko abu makamancin haka ka yi mata fitsarin kwance ka yi tumbuɗi ka sa ba ta ji daɗin abinci ba ka rinka sa tana magwa tana karnafi lokacin da tana da ciki ciki ya girma afa ɗaya a duniya ƙafa ɗaya a lahira ba ta sani ba cikin abokin tafiya ne ko kuma a'a zai zo lafiya ba tare da an samu tangarɗa ba haka ta rinka ji ko bayan ta haihu kuma duk ba ta huta ba sai ta faman wannan sai kuma ka girma sai ka zo ka ce ai mata ba su da kai yaya za ka ce ba su da kai kowa da kowa cikin mata to ba kowa da kowa ba ko wa qurra birhamhuma kama rabbayani sagira rabbukum a'lamu bima fi nufusikum rabbukum ubangijinku a'lamu shine mafi sani bima fi nufusikum to anan gurin ata al-afdal ata al-tafdil laysa al-azabi hakika wato ubangiji shine masani dangane da abin da ke cikin zukatan ku in takunu salihina in har kun zanto salihan bayi fa innahu kana lil awabin ghafura to shi Allah ta'ala mai gafara ne lil awabin ga masu komawa gare shi al awab alladhi yaubu ila Allah ta'ala yarju ilayhi bi ta'ati wanda yake komawa zuwa ga Allah wajen ta'a kenan to titin wa afizal qurba haqqahu wal الْمُشْرِكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وكان وكان الشيطان لربه كفورا كل رد جيرن da aka yi farko haƙƙin Allah لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه نبي هكي إياه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ذاك وبالوالدين إحسانا دعت جمل السافي تكون في أمر وآت ذا القربى حقه والمسكين هذا tsarin musulunci kenan ba ka da addini da yake tsara wa mabiyansa irin wannan in ba musulunci ba a tsaro da haƙƙin Allah shine mafi girman hukuk a kuma ya kawo iyaye mai bi masa kenan kuma dangi ma suna da hakki a kanka akwai zamantakewa dole sai ka kiyaye ta wa ati zal qurba haqqahu ka baiwa dukkan ma'abucin kusanci haƙƙinsa ma'abucin kusanci wa ko kani ya ko kanwa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya kaɗai an gane ku ko kuma ɗanwa ko ɗan kani ko ɗanya ko ɗan ɗanwa ko ɗan kanin mahaifi ko ɗanwa mahaifi ko ɗan kanin mahaifi duk wannan suna cikin zalkurba wa ati zalkurba haqqahu dukkan ma'abucin kusanci ka ba shi haƙƙinsa wal miskina haka mabusaci ko da ba dangantaka tsakanin ka da shi wanda na sabil da matafiyi da ya biyo ta garin ka gujerin sa yanki to shi ma yana da hakki a kan ka kai musulmi na ka taimaka masa don ya isa garin sa lafiya yanzu wannan tsari ne wanda yake da na musulunci ba wanda ya wannan tanade tanadan ba inda za ka sami irin wannan tanade tanadan sai a musulunci amma abin da yasa duniya ta jahilce shi musulman ne suka kasa suka ragance suka kasa isar da wannan sako zuwa ga duniya yayin da duniya take da kishiyar wannan sako duk yaƙe-yaƙen da ke faruwa rashin kiyaye wannan haƙƙin ne duk faɗa-faɗa faɗace-faɗace rashin sanin waɗannan haƙƙoƙin ne idan bil adam suka san wannan haƙƙoƙi za su tsaya da su daidai wa daidai to babu wanda zai faɗa da wani kenan wala tubazzir tabzira kar kai almubazziranci iyakacin almubazziranci abinda ake nufi da almubazziranci shine kashe dukiya cikin abin da bai dace ba kar ka ɗauka kashe dukiya da yawa galibi waɗansu su ɗauka kashe dukiya da yawa ne albazaranci idan ka faɗi cewa kashe dukiya da yawa ne albazaranci to zai zanto ba ka yi tarihin sai da ya ba ba ka yi duka nufin da albazaranci ba duka nufin da albazaranci shine kar ka kashe dukiya cikin abin da ba haƙƙi ba almubazzaranci kashe dukiya cikin abin da yake saban Allah ne kashe dukiya cikin abin da ba ya da amfani a duniyance ko a lahirance duk abin da ka na dukiya sai ka duba a ga baya da amfani ta fuskar duniya baya da amfani ta fuskar lahira ba sadaka bace ba ba kyauta bace ba sannan kuma wato ba wata riga ka sa a ka ba ba wani abin ka sa a cikin ka ba haka kai wani abin da baya da amfani to ko ba tsandala daya ta kashe to sunan sa almubazzaranci amma idan ka kashe miliyan daya wajen abin da yake hidima ga musulunci wajen abin da yake kulawa da mahaifanka ƴaƴanka kama musu matsugunni tufafi kuɗin makaranta to ko nawa ka kashe wannan ba a kiransa da suna almubazzaranci amma ko da titin ko ka kashe ka sai sigari yan sigari ba ta maganin yunwa ba ta maganin kusurwa sunansa ne almubazzaranci wala tubazzir tabazira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin yanzu ko da titin kobo ne ka taimaka ma karuwa da shi sunansa almubazzaranci an gane ko duk abin da kuka kashe ko da naira biyar ne kaɗai ka kashe ka shiga ka sallaci dambe ka shiga kallon kokowa ka shiga gidan sinima duk wannan sunan sa almubazzaranci ko min ta din kuɗi matukar ba cikin haƙƙin Allah ka kashe su ba an gane ku innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbih kafura su ba ta almubazzaranci dangin shaytan ne kuma shi shaytan ya kasance mai yawan kafircewa ga ubangijinsa dan haka bai dace mutum ya almubazzaranci ba kaga dukiyar ta kace amma ba a yarda ka sarrafa ta cikin haƙƙin Allah to kuma cikin haƙƙin Allah ya jama'a kar wani ya fahimci abin ba yadda ya dace ba cikin haƙƙin Allah din ko da wani lokaci ana son kashe dukiya fil ahammi qabla al muhimmi cikin abin da yake muhimmanci kafin mai muhimmanci wannan abu ne mai muhimmanci wannan abu ya fi muhimmanci to sai ka kace dukiya cikin mafi muhimmanci kafin mai muhimmanci an gane ko yanzu misali kai ne ka ga aikin haji so ɗaya ta sauke farali so biyu na nafila so uku ta yi nafila Ta yi farilla ta yi nafila na aikin haji so sai kuma wata shekara ta dawo za a je aikin haji kuɗin kujera naira dubu casa'in da biyar ko naira dubu ɗari ko naira dubu arba'in Allah sa haka ne to sai zan to haka yanzu ka ga nafila zaka makwabcinka ga matarsa can a asibiti ba ta da lafiya makwabcinka ga matarsa na naƙuda yana tunanin ragon suna makwabcinka ga ɗansa yana yawo a kan titi don baya da wanda zai biya masa kuɗin makaranta kwakwalwar yaron yana da hazaƙa ta yadda zai iya karɓan saƙo na karatu amma bai samu gatan da zai je karatu ba. wani ya gama gandare ma baya da halin da zai je jami'a bai samu su kola su ba to kai kuma ga kuɗi naira dubu ɗari yanzu naira dubu ɗari idan za ka ɗauki ɗalibai su yi karatu a university of maiduguri a matsayin su na mazauna maiduguri ɗalibi ne za ka ɗauka su yi karatu ko digiri shekara hudu naira dubu ɗari ko da mutum ɗaya ne ka ɗauka ka ce mutum biyu ko mutum uku ko hudu ko biyar misali a ce kuɗin sun kai haka dai idan aka kwatanta abin da gwamnati suke ba su na scholarship a ce shi za ka ba su da shi ai waɗanda za ka ɗauka nauyin karatun suna da yawa to a maimakon ka tafi aikin haji a wannan lokacin na nafila gara ka kashe kuɗin wajen biya wa waɗannan ɗaliban su karatu domin tafiyar ka aikin haji almuhim ne ɗaukar nauyin karatun waɗannan al'ahammu ne to ya kamata ka kashe dukiya fil ahammi qabla al muhimmi za ka ga masu arziki a cikin ramadan din nan wani sai biya wa mutum goma duk kan fada sanar suka fi umara ya je umara sau talatin wani wani ya je sau goma sha biyar wani ya je sau ashirin idan ya tafi da shi da ƴan fadar sa da za su tafi waɗanda zai ba su kuɗi waɗansu ma masu hali ne ya ƙara wa barnan garaki dai dan kai su masa fadanci a wannan tafiyar wani sai kashe miliyan biyu wani ya kashe miliyan uku wani ya kashe miliyan biyar a wannan tafiyar a duk shekara aikin hajji da umara ko dole sai an je tun da an saba wai idan ba a je wannan shekarar za a ce wani ya kwanta dama wani ya kasa to sai zai kashe wannan dukiyar a cikin abin da muhimmancin ka kaɗan ne tun da aikin hajji in kai so ɗaya ka gama ka so fara ni, duk abin da za ka yi nafila ne wallahi tallahi ka kashe wannan kuɗin wajen sayar da miskinan garinka wajen gyara firamare ɗin da suke unguwarka wajen gyara rufin kwanonka da tanadar ɗalibai sub na karatu da littattafai wajen assasa makarantar islamiyya wajen ɗaukar nauyin malamai waɗanda za su je wa'azi ƙauyuka su koyar da mutanen ƙauye addini malaman da za su je gidajen kurkuku su karantar da addini wallahi tallahi kace kuɗin ta wannan hanyar ya fi ta wannan aikin hajji galibin aikin hajjin da zaka je ko wannan umrar da zaka je ta Ramadana da mutane suke zuwa takara ake yi yatafakaruna biha yata'azamuna biha wannan na nuna kaza wannan na nuna kaza shine abin da mutane ke yi ga abin da yake da muhimmanci mutane ba za su ba ga abin da ke da muhimmanci mutane ba za su ba ka tsaya ka yi sallan nafila a cikin ɗakinka ya fi kai a masallacin ka'aba falala tafarilla ce take da fifiko amma sallar nafila a cikin taki ta fi falala sai ta in ramadana ce saboda sunnatuwan jam'in ta a masallaci kadai kiyamun daidi to shine wannan ita kuma a masallaci ko na garin ka sallalan ta nan amma in tsadagen nafila za ka yi tsaya ɗakin ka yi tafi ka je masallacin ka'aba ka lada to sai ka biya miliyan nawa da kai da ƴan fadan ka ku tafi dan ku yi ne umara nafila kawai ga aikin farilla ka ce ka ce a cikin gida ya kyale ka ko barci to wannan shine abin da ake bukatar malamai su fadakar da manya-manyan attajiran da ke jin magana su kan wannan manyan malamai su fadakar da manya-manyan ma'aikatan gwamnati da suke jin wannan sai da sai ma'aikatan gwamnati sun dauki wannan sai a biya wa mutane ga umara mutane kaza a da kujeran aikin haji waye zai biya ko gwamna ko wani babban minista ko shugaba ya dauki wannan ya bayar waɗansu kuɗi masu tarin yawa a ware kujeru na waɗansu malamin da sun je haji sau goma goma kuma dai a sake bashi wasu je su roki Allah a nan gida in aka yi roƙon Allah za a karɓa yadda ka san a nan in baka fita sarki ba a karɓa wallahi ko a cikin ka'aba kake kwana har ka dawo matukar baka fita sarkin addu'a ba za a karɓa ba saboda haka mutane suna ɗaci lokaci ne kuma yaudarar kansu ne kuma malamai su ne babbar amana da suke kan wallahi malamai yi manyan malaman da ake ganin cewa sun kai sun bunƙasa wanda sai an nemi su jawara kan wani abu wallahi babbar amana ce akan kada su bari mawadatan nan kada su bari masu mulkin nan su kai mutane su bari su kullum suna ta fauja ai malam wani ya ce ba komai ai inna allaha ghafurur rahim inna allaha ghafurur rahim yake ta gargaza wa malam wani ya ce masa inna allaha ghafurur rahim man yadda har mu yadi zamu masa inna har ta tawkidin wani kudu mabaniyan aula fatahi allahu shine ismu inna ko to mansubun bil fatahati sannan ghafurun shine kadar wannan to amma me ma'anarsa idan haka almubazzaranci ko su suna da yawa sai mutum yayi takatsan innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbih kafura abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada akai wanda muka kuskure kuma Allah shi ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in har yanzu muna ƙara sanatar da yan uwa musulmi cewa shirin da ake da shi na kai ziyara gidajen kurkuku domin ziyartar yan mu musulmi da suke cikin waɗannan gidaje a daure har yanzu wannan shiri na nan ana shirye-shiryen tafiya kuma da haka ana bukatan dai waɗanda za su bayar da taimako musamman na tufafi ko na kayan abinci don a samu gujirin da za a je musu da shi saboda haka ana fatan yan uwa maza da mata su gaggawar gabatar da wannan taimako musamman daga yau zuwa gobe daga yau zuwa gobe Allah su ba da ikon taimaka ko kayan tufafi na maza ko na mata assalamu alaikum assalamu alaikum wala mai tambaya ta farko yake tambaya yake shi ne shi da matar ta suka yi faɗa sai ta kina ta tsaka ya saki ta sai mata gobe bi ma'ana ya karɓe kayan ɗakin da gaba ɗaya ya kore ta to sai wasu malamai suka ba su fatawa cewa ai wannan matar ta ta gaba ta gidan ne babu gobe shi kuma wasu yi masa fatawa a kan saki ɗaya ne to menene gaskiyar magana idan mutum ya saki mata da kansa shi dan ganin damar ta ya sake ta baya halatta a gare shi ya kwace wani abin da ya bata Allah ya ce wa in aratu istibdala zawjin makana zawjin wa atitum hunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a wa ithman أتأخذونه wa kayfa مبينا wa qad afda ba'dukum ila ba'd wa وأخذنا minkum mithaqan ghaliza sai ne kake tare da mace sai ka ji ta gamsu kuma ta wadace ka kana son canji ka so ka sake ta ka canja wata to idan ka sake ta bayan da ko ka riga ka kashe kuɗi wajen aurenka ka yi mata tufafi da sadaki mai tsoka to Allah ke fara ta aka zo minhu sai a tarko da kuce za ka karɓo na a cikin abin da kuka ba miki a ta ku zuna hubu mutanen mai kuma mubina yanzu za ka karɓo wannan a matsayin wani laifi wanda yake mabayyani za ka karɓo wannan a matsayin buhutan. ma'ana za ka da hakkin karɓon wannan sai zanto kamar ma kira ne wannan babu shi wa kaifa ta'tunahu dan me zaka karbo na abu cikin abin da ka bata wa kad asba ba'dukum ila ba'din bayan ka tare da ita ita ma ta tare da kai ma'ana ta kanta ya mutu ta kanta namiji ko ba ita tune ba kai ne ka ta baya halatta mutum ya da haka duk wanda ya karbo wani abu na matarsa bayan ya sake to ya tafi haram zaman lafiya sai mayar amma in ita ce mace ce ba ta son ka to shine anan sai a kullu sai ta baka abin da ka bayar a matsayin sadaki to wannan ne amma matakar kai ne ba ka so to sai dai ka fice ka ba abin da za ka mata to amma cewa idan mutum ya karɓi wani abu na matarsa a matsayin ta yadda a matsayin saki shin wannan ya zanto cewa saki uku kenan zanto mafi inganci ba saki uku bane ba ka fahimta ku? saboda haka zai iya yin kome kenan illa ya kai idan kudu iya sun ce ba a yin kome a cikin kudu dole sai ya zama ta gama idda sannan daga baya zai zama ta gama zauri ya aure ta malam ya tambaya ta ga kuma da hayan kan ta ce yake mutum ne ya tafi na kasa to kafin ta gama idda shi ke sai mijin wannan ya riga ya rasu to za ta dawo ta kawa sai ta ta kawa ne sai ta kawa kuma ta ci gado ko ko a'a ya za shine abin da malamai suke cewa wato tadakulul idan haka malaman fiqh suke cewa tadakulul idan idda ta ratayi da wata idda ta fara wata idda ba ta gama wata wata sabuwa ta zo yanzu idan mutum ya saki matarsa ta zo ta fara idda ba ta kai ƙara sai idda ba kuma sai ya mutu to yanzu sai idda da ta fara ta rushe yanzu sai ta fara ta kaba daga yau ranar mutuwarsa ko ta fara lissafin ta kaba wancan ta riga ta ƙare ko kwana biyu ne aka yi ta ƙare yanzu sai a fara lissafin ta kaba arba ta ashirin mu ashira haka idan mutum ya auri mace ruwa yarinya wadda ba ta taɓa yin jinin al'ada ba ya tare da ita sai ya sake ta kaga iddar ta shine wata uku ba jini ba tunda ita ba ta da jini yanzu to ta je ta yi wata daya ta yi wata na biyu kafin ta yi wata uku kuma sai ta kai shekarun fara al'ada sai ta fara al'ada yanzu sai ta manta da lissafin wata biyu ne yanzu sai ta yi jini uku Ta da tadakhul al-iddah tadakhalat al-iddah fil iddah an gane ku? to kamar haka ne hukuncin wannan saboda haka tunda ya sake ta kuma ba ta riga ta kammala idda ba sakin da ake komai har yanzu tana nan a matsayin kamar matarsa saki ba ya yankewa gaba ɗaya sai yanzu ta riga ta fita daga idda da aka idan mutu za ta yi takaba kuma za a ba ta wani abu na gado tana cikin matarsa za a ba ta gado in ita ce ta mutu shi ma kuma zai ci gado malam da ka da yake cewa kwanakin da cikin darussukan da kake kai magana cewa bai halatta wani mutum ya jirka game da mutum wanda yake na gaba da shi sai dai ya canza lafiya ba ke da hmm. ka har ka kawo wani hadisi na wanda sahabi ya ji kasa sai san mai ka yake to amma ya ji wani malami ko ko ya ji wani bayani an ce sai na Umar yayi wa manzo sujjada ko bai hana wannan yana nuna halaccin abin kenan wannan waɗanda suke ɗaukar subaha ne su kafa hujja da ba dalili bane da subaha ce abin da ake nufi da subaha jirwaye da kamar wanka abin da ba dalili ba mutum ya nufi shi dalili jirwaye mai kamar wanka ce sabani ne yake da tsakanin Umar dan Khattab da abubakar siddiq an gane ko sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana damuwarsa yace hal antum tariku li sahibi yana cewa yanzu ko za ku kyale sahabi na. yanzu ya za a yi abubakar kaza ina goyon bayan abubakar siddiq shine umar dan khattab ya duka ko kuma ya zo a guje ya zauna a kan gwiwoyinsa an gane ko a wata ruwa ma abinda aka nuna abubakar ne ya zo a guje ya duka sa kan guyoyinsa yana cewa annabi wallahi ni ne ba ni da gaskiya ni ne masokin Umar dan ya ga ran annabi ya tsaya a kansa dan ya kare shi shi kuma sai tausaya wa Umar yace ni ne na fara sokan sa ga dai ya zo ko Abubakar ne ko Umar ne ko ma dai wani ne hadisin dina cikin Bukhari ya zo ya fada kan guyoyinsa to wannan ba wai so yayi masa ba ya samu annabi a zaune ba ladabi bane shi zo za a tsaye kerere inda ya samu annabi a tsaye zai tsaya haka sabe suke in sun same shi a zaune sai su zauna don saboda sun san annabi baya son yana zaune kuma su suna tsaye da haka kuma idan wato ainihin sun sami shi kuma sai su tsaya kuma ba ka dukuta ba da tarihin mutum ɗaya da ya taɓa kusa ya bayar da annabi kuma wannan abin kamar yadda muka faɗa a wurin husuma ne ba wai ya zo ne da manufar yi wa annabi gaisuwa ba to amma sai malamai su ɗauki wannan sai su karkatar da shi don son zuciyarsu dama matsalar shi ne malamai suke cewa duk abin da za ka yi kudurce ko ka yi aiki da shi ka nema masa dalili kafin ka fara aiki amma idan ka fara yin aiki da wata matsala sai kuma dalili ya zo kishiyar matsalan yanzu so kuke koya sai ka bankar dalili ya dace da matsala shi yasa tun farko la yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lamu hukum lafi sai ka samu dalili sai ka fara aiki in ka samu dalili ba ka fara aiki amma ka yi shekara biyar kana aiki sai aka mutu ka aka kure ka ina dalili sai ka yawa ya babu to yanzu ka tafi nema fa to shekara biyar da me kake da a me ka gina ayyukanka a ka gina aƙidar ka tsawon shekara biyar yanzu an kware ka ta dalili to sai ka je ka duba ka buɗe wani littafi ka buɗe riyadu salihin a mukhtar al-ahadith an-nabawiyya tanqih al-qawl al-hasib kana ta karɓowa har sai ka samu wata irkin kissa tabbatacciya ba ta tabbata ba wani hadisi ya tabbata bai tabbata ba ko ka samu wani hadisi ingantacce amma sai ka dace kafar ka dama ka dace kafar ka tagu sai ka turo shi dungunta ka dan tsoro wani dan wuri a tsakiya wanda zai dace da sallanka to duk wannan matsayin shine ta shekara goma da gina aqidar ka akan kuskure ko yanzu aka kure ka kuma baka da dalili to duk ya fa sai ka danka da dalili dan ya goyi bayan akida wanda asali so ake ka nemi dalili kafin ka kudure akida duk abin da sai da kana dalili ka fara ki da an sai ka kuka kai dan saboda fadan Allah kaza saboda fadan annabi kaza ba ya hala wala yajidu lahu an yaf'ala filan hatta ya hukum Allah fi amma ta yi taron zai zai kaga mutane suna yi kai ma kai kala biyu uku sai kuma aka tsare ka to ina dalili sai ke tsuru tsuru kuma sai rigima yanzu wani kenan da ya ba kyau yanzu iyayen da suka mutu suna yi ba kyau yanzu kakannin mu yanzu malaman mu yanzu duk kuskure suka yi ba wanda ya magana su sai muka damu dalili su wannan kyalin su kirkwa mutum karkar da ma ta sabat wala kuma ta sun amma sai da take da rai damu dalili su ba mutum su komai tun da ba ta gaban amma kai damu dalili wannan shine dalili shine kuma abin da ya kamata a yi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh